tauhidi in ka zo fassara sai ka ce lalle shi Allah maɗaukakin sarki babu abin da ke buya gare shi fil ardi cikin ƙasai bakwai wala fi sama'i ko kuma sammai guda bakwai za ka gane cewa babu abin da ke buya wa Allah maɗaukakin sarki shine ba da labarin abubuwa da ke faruwa a ƙasa abubuwa da ke faruwa a cikin ƙasa wata baiwa Allah ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama tana kokawa tana ƙaran mijinta Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ina daga bayan labule wallahi ban ji abin da matan nan take gaya wa annabi ba amma kan in an kare sai na ji Jibril na karanto wa annabi sallallahu alaihi wasallama qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurahuma kaga wannan sai ya nuna maka cewa ubangiji ta'ala yana sane babu abin da ke koya gare shi duk kankantan abu baya buya gare shi duk yadda mai gulma ya koyo muryarsa dai ubangiji ala yana sana da shi Allah ya ce huwa allazi yusawwirukum fil arham shine wanda yake ainihin suranta ku a cikunan mahaifanku za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa ba sa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik